DW dandalin matasa. To jama'a barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa tare da ku a wannan shiri na masu jin jini a jika. Gwamnatin tarayyar Najeriya na ƙoƙarin bullo da shirin boko dole tsakanin manyan gobe saboda ƙaurin suna da ƙasar ta yi da rashin wadata dukkan yara da matasa da ilimi mai nagarta duk da arzikin ƙarƙashin ƙasa da Allah ya hore wa najeriyar Saboda haka ne shirin dandalin matasa ya tanadar muku da jerin shirye-shirye kan muhimmancin ilimi tsakanin matasa, inda a wannan makon za mu fara da dalilan kuma bayan ilimi da rawar da makarantun allo da barace-barace ke takawa wajen hana yara boko. Muhammad Awal Balarabi ne zai jagoranci shirin na wannan makon. manyan gobe yara ku ne manyan sai kuma dage ɗanya Rashin ilimi tsakanin yara da matasa na ci gaba da zama babbar matsala a tarayyar Najeriya. Shekaru kusan sittin, bayan samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Burtaniya. Miliyoyin manyan gobe da masu jinjini a jika ba su iya karatu da rubutu ba, saboda rashin tasirin matakan da gwamnatocin Najeriya ke ɗauka don bunƙasa ilimi tsakanin al'umma. Farfesa Nasir M. Idris, shehun malami a jami'ar jihar Nasarawa da ke arewacin tarayyar Najeriya, ya ce tasirin da kuɗi ya fara yi a harkar ilimi ne Umar isan rauni da wannan fanni ke fama da shi yanzu haka. In ka duba a zamanin da duk makarantun da ake da shi a Najeriya na gwamnati ne amma aka waye gari yanzu ga makarantar private ya kai kamar kashi casa'in abin da ya kawo masana nan saboda 'ya'yan talakawa ba za su iya zuwa makaranta ba saboda kuɗin makaranta yanzu ka samu labari a wayansu jiha cok nan sai yaro ya saya alkalami nan sai yaro ya saya, fefan da za a yi ɗan rubutu sai yaro ya saya, iyaye ba su da shi saboda akwai wanda ka ce ba da ɗari biyar ko dubu ɗaya kuɗin Najeriya ba ya da shi saboda haka maganar free education yana da amfani saboda ilimi shine komai a rayuwa akwai abin da bature ke ce education is the backbone of the society saboda haka in babu ilimi gaskiya kasa ba ta ci gaba ba rashin ci gaban matakin ilimi na primary a tarayyar Najeriya baya rasa nasaba da kin kai yara makaranta boko da rashin kayan aiki a makarantu da kuma uwa uba matsalar karancin kuɗi da ke sa iyaye watsi da boko kwata-kwata tare da kai so makarantar allo a wasu lokutan. Dubban yara ake tsugunarwa a makarantun allo a sassa daban-daban na arewacin tarayyar Najeriya ba tare da baiwa malaman da ke kula da su ihsani ba, lamarin da ke sa almajirai ke yawon barace-barace don samun nasawa a bakin salati. Sai dai a hirarsu da wakilinmu na Katsina Yusuf Ibrahim Jargaba wani daga cikin almajiran ya nuna sha'awar sirka karatun allo da na zamani sunana usman gidado kana zuwa makarantar boko a'a me yasa baka zuwa Karanta allo aka kawo ni yanzu kana son a saka makarantar boko eh me yasa kake sha'awar saka makarantar boko saboda ilimi ne shi ma mai amfani ya kake ji idan ka ga abokanka yara irin haka suna zuwa makarantar boko ya baka zuwa ba daɗi saboda su ma wata rana za su yi min wani abu na boko ba zan gane ba misali idan ka shiga karatun boko me kake so ka zama za ka ga wani lauya ne wani likita ne wani malamin makaranta ne wani dan jarida ne kai me kake so ka zama in kai karatun boko likita saboda in taimaki al'umma matsalar rashin ilimi ta fi kamari tsakanin 'ya'yan manoma da makiyaya da waɗanda ke zaune a karkara saboda karancin malamai da ma dai karancin azuzuwa yaran mata su ma dai na zama saniyar ware a fannin ilimi a najeriya kasancewa ana fifita yaran maza akan mata saboda haka ne ake ɗora musu talla maimakon kai su makarantar boko duk da sha'awar da suke nunawa kamar yadda ɗaya daga cikinsu ta bayyana wa yusuf menene sunanki aisha kina zuwa makarantar boko a'a me yasa baki zuwa talla to kina so a saki mm, ina so me yasa to kike so a saki makarantar boko tunda kina so saboda in karu da ilimin to yanzu kin ma iyayen mun ki magana su saki makarantar eh ne wasu amma an dade yanzu misali ya kike ji idan kika ga yan mata masu zuwa makaranta su suna ta harka karatu ke kuma kina talla iyo wallahi sha'awa nake ji wasu yan matan na taba karatu na zamani amma iyaye ba sa barin su su fara shan romansa saboda haka ne suke roƙon iyaye da su mai da su makarantu kamar yadda Halima ta bayyana an sa ni na bari he aka hidda ni me yasa kika bari kayana suka lalace da kayana suka lalace ne magana a sai mai aka ce to in bari za a sai mani Shekara nawa kenan? Tsakanin ga Allah an kai shekara ɗaya. To yanzu me kike da kika daina zuwa makaranta? Talla. Talla me? Alala. Kin yanzu ya kike ji idan kika ga kawayen ki na zuwa makaranta ki baki zuwa? Sha'awa nake yi. To za a koma makaranta? Ina yi ma baban magana shekaran jiya ce yan bari zai so man uniform din. Mai horon mu da ne mai ilimi dan amina mai makka. Shi jami ne mai ilimi ko asin ne karmi shakka. Dan darajar mai ilmi. ta zarce wanda baya makaranta. Ba gwamnatin Buhari ba ce ta fara neman inganta ilimin 'ya'yan marasa galihu a Najeriya ba. Ko da wace ta shuɗe ta Jonathan ta girka shiri makamacin wannan wanda ya tanadi samar da ilimi ga almajirai ba tare da samun ci gaban da ake bukata ba. Sai dai alaramma yusha Usali na garin Ajiyof na jihar Katsina ya ce za su bayar da gudunmawa matukar gwamnati za ta ɗauki nauyin ci da kuma sha na yaran da za a kai makaranta. In dai ita gwamnati za ta ɗauki nauyin su almajiran namu ta daga taimaka musu da abin da za su ci su sha sannan kuma bangaren karatun boko ta dinka musu uniform da kuma ba da wata gudunmawa ta ainihin kuɗin tara insha Allahu muna shirye da ainihin mu ba da ainihin gudunmawa da goyon bayan mu akan saboda shi yanzu ilimin nan ya zama ainihin farilla akan dukkan namiji da kuma ainihin mace wanda yanzu idan Allah ya sanya haka sai kana da ilimin zamanin nan gaskiya rayuwarka za ta ainihin inganta sosai ga ainihin ilimin addinin Islama ga kuma ainihin shi kan shi wannan ilimi na ainihin zamani wanda yake ainihin na boko. Malam wasu na ganin kamar wai wata tawaya ce za a kawo karatun addini. Ai shi tun lokacin mu za salama akwai lokacin da wani banan sare wanda shi ke kanta mu za salama ainihin wasiƙa idan an rubuto mashi sai ɗauka sai kanta mu za saboda shi mu za salama ummi ne ba ya rubutu kuma ainihin ba ya karatu. Ran sai aka rubuta wata wasiƙa ta boko. Ya ɗauka ya kasa karanta. Nan take maza Sallama ya tashi ya aika shi ya je ya karatun boko ya zo sai zama da an aiko da wasiƙa sai ya ɗauka nan take ainihin sai ya karanta saboda ka wannan ilimi na ainihin mai kyau mai amfani. Sai dai a nashi ɓangaren Malam baban gida mai 'yan makaranta ya ce idan iyaye ba su sa ido kan karatun 'ya'yansu ba, ita ko gwamnati ba ta kula da malaman makarantun allo ba to za a yi toya a manta da albasa. Idan ta fito mana da wani abu wanda zai taimaka mana wajen daƙile bara a kama mana da almajiran namu wannan ba laifi ba ne saboda dama matsalar da muke iya barin yaranmu suna tafiya bara ba mu da ƙarfin rike su kana da yaro akalla ɗari ko ɗari da wani abu baya da za ka yi kai ka ce za ka iya ainihin bashi abin da zai ci wanda zai rayu kuma har zo ya karatu ilimin nan bai samuwa sai da guziri da taimaka din da kula da mudin da ainihin almajiran namu duk da cewa gwamnatin tarayyar najeriya ce ta fitar da sabon tsarin wadata manyan gobe da ilimi amma nauyi ya rataya wa gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi wajen aiwatar da shirin anya kuwa wannan ba zai zama wata matsala ba tambayar kenan da na wa Profesa Nasiru Idris, shehun malami a jami'ar jihar Nasarawa. kwanan nan akwai agency NFIU wanda ta ce local government dole ne ta ci kasonta ta yi zaman kanta kuma ba karamin kudi yake tafiya a local government ba babu local government a Najeriya da ba ta samu miliyan 100 a wata ba a zamanin da gwamnoni ne suke ajiye wannan kudi in har local government ta tafi da miliyan 100 gaskiya za a yi ayyukan primary school da secondary school a kananan hukumomi har kudin ya rage yayin su ayyuka saboda local government dama su suke kula da primary da secondary school shiga makaranta ma yanzu akwai karkaran da sai ka taka kilomita biyar shida kafin ka je makaranta a primary school to kaga yanzu a yau dai gaskiya duk wani abu dole ne za a ce gwamnati ne za ta yi in ba ka ba ilimi gaskiya za a samu matsala ba za a san ko kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ba sai dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar ilimi a Najeriya sun ba da haɗin kai ga shirin boko dole. Ilimi mai ilimi tamkar ke ilimi ke sawa a ilimi jari mai girma. To sauraron mu da haka ne shirin dandalin matasa na wannan makon ya kammala. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku kashe na biyu na shiri kan ilimi a tarayyar Najeriya. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan sashin Hausa na DW, musamman ma wakilinmu na Katsina da ya taimaka wannan shirin ya haɗu, Yusuf Ibrahim Jargaba. Ni Muhammad Awal Balarabe da na gabatar da wannan shiri nake cewa bisalam. muje makaranta ita ce ginshiki tushen tarbiyya malaman makaranta suke koya mana ilimin halayya eh! ilimi fanni